ko mun yi bayani akan mun yi bayani akan cewa babu lagawo a saki haka ne ko ba a wasa da saki saki gaba ɗayan shi ba a wasa da shi mun yi bayanin wanda ya saki matan shi a rufe matan shi fiye da ɗaya da didi sauran abin nan ya ce summal mutsalliku duk karatun da aka yi baya wanda ke da daman ya saki mace al-muslimu to musulmi ne sharaɗin saki ya cika wanda ya saki ya zan musulmi al-mukallafu baligi idan yaro ya saki to ba a yadda ba sakin matan yaro yana hannun iyayen shi ne iyayen shi da damar sai sun saki matan shi amma ba shi ba almuta aqilu mai hankali Al mukhtaru. safihi banda safihi wanda yake ciwo ne safihi shi ma ban da shi sai al-muqtaru kuma ya zama da son shi ba matsa mushi aka yi ba shi ikirahi in aka matsa maka kai wani aiki ya kaga aikin ba karbabbe ne ba kuma aikin bai yi ba ko musulunci ne aka ce ka fita aka matsa maka kaga ai mutum bai fita ba sai malam ya ce wa isharatul akhrasi ishara nuni na al-akhras na bebe bihi haun da mirin yaudu ila talaki isharan bebe bihi da saki kan nuduki kan furci ne shi bebe ne su kima bebe ce ke zo nan zauna saki igiya aure ta na yanki jinayar wannan ma na yanki na yar yan tattara an gane godu yi nan an gane abin da ya faɗa ya eh, to shi kenan kan nuduki kuma ya yi magana ne bebe ne da mamure ya yi to in ya yi da mamure ya nuna misalan da aka gane to kanun ɗiki kamar furici ne mun yi bayanin saki furici ne shi rubutu ishara ne kawai mu maza wallahi sai mun ba hantu waɗannan kalmomin na baya mu kalle su da kyau darussan nan mu bi su da kyau mutum ya yawaita magana ba wani riba ba ne shiru riba ce yawan magana ba wani riba ba ne ba dole bane in ka zo je sai kai magana ko abokinka ne ko kai sallama kuna ya gaisa ku zauna kawai ku shiru ba dole sai an yi magana ba inda dan qur'ani kusa da kai ba da inda qur'ani kusa da kai ka bashi dan karanta ko shafi biyu ne kamar karanta shafi biyu kun gama to wanda zan tayi gida shikenan a wasi haka cikin gidanka kalmomin da kake faɗa mutum ya zama ya saki matan shi bai sani ba ba karamin hadari bane Allah ya kare walau sabata idan da saki ya tabbata bi shahadatul adalaini da shaidan adalai guda biyu waktalafa fi adadihi amma sai shaidun suka yi saɓani akan adadi ba shi mai sakin ne ba shi mai saki in ya ce bai san adadi ba mun riga mun gama hukuncin shi ko mun karanta wanda ya saki matan shi aka ce saki nawa ne ya tsayawa shi bai sani ba a zartan mai da uku kuma idan ta je ta wani aure kaddara ya sa ta dawo hannun shi in ya sake ta saki daya hukunci shi saki uku idan sake wani auren shine fahimtar ta farko fahimtar ta biyu kuma ba za ta dawo hannun shi ba sai ta aure uku a na hudu sannan ta dawo hannun shi saboda yare na mutane hankali ya saki mace cewa bai masan adadin ba to idan ya zama ya saki mace da lafazi an tabbatar da ya sake ta ko bebe ya yi yadda ya yi wa dakaburan shi ya nuna ya saki mace ya tabbata ya sake ta to amma sai su shaidun da za su tabbatar da sakin suka yi saɓani a kan adadi ta gaba shi ne ya yi ba faƙala a haɗu ma ɗayansu ya ce salasan ya ce a ai saki uku ya sake ta ko ta isharan ko ta naɗiƙin wal'akaru ifnai ne sai ɗayan dama su biyu ne kadai sai ɗayan ya ce a ai saki biyu ne an wahidatan ko kuma ɗaya ya ce saki ɗaya ne lazima matafaka alai to abinda ya zama lazimi to abinda suka hada a kai shi mun gane ko bari ka gani malam shi nan idan aka ce an yi na bata masallacin da da zane amma ya zane kan karami nake yi sai mun samu kan karamin allo da mutum wanda ba za a rubuta da shi wata rana kuma koma sabon masallaci na sallah mutum shaidu biyu sai ɗaya ya ce saki uku ne sai ɗaya ya ce saki biyu ne uku ɗaya ya ce saki uku ne sai ɗaya ya ce saki ɗaya ne ko ku a'a ɗaya ya ce saki uku ne a ɗaya ya ce saki biyu ne sai ɗaya ya ce saki ɗaya ne ta shaidu ne ɗaya ya ce saki uku ne ɗaya ya ce saki biyu ai idan bebe kaza kada bura dabura biki ne biki a a uku ne to duk an fasara ne kun karanta wani gargaji na kura ne mai ne da bai uku ɗaya ce a a saki uku ne sai ɗaya ce a a ai saki ɗaya ne ai in aka yi kaza aka yi kaza ɗaya ne ko ko lafazin da suke amfani da shi akwai asfirahu da firahu wanda aka ce ana shi cikin kinaya saki uku ko suka ce ana shi cikin saki ɗaya da aka samu wannan lafazin sai ya ce ai idan aka faɗe shi a yanayin iri ta kaza suke kuke badawa sai ya ce a idan a yanayin iri ta kaza ne suke yake badawa lafazi ne cikin lafazi suke sabani ko ɗaya ya ce saki biyu ne ɗaya ya ce saki ɗaya ne to sai aka ce lazima ne matafaka laifin to a nan wurin abinda suka yi ittifaki a kan shi za a yanzu wannan ya ce saki uku ne na ce saki biyu kaga da wannan da wannan sun yi tufaki akan biyu ko ba ka ne ba akwai biyu ana akwai biyu ana to sai a ce saki biyu idan aka ce wani shi saki uku ne wani saki daya ne to wannan yana da daya wannan na da daya ko ba daya cikin uku to sai a ce saki daya ne idan wannan ya ce daya wannan ya ce biyu na akwai daya na akwai daya shi ma sai a ce saki biyu da zai ma ba abin da suka yi ittifaqin to shine aka saki saboda shaidu ne yawa e, in ya zama kowanne ya shiga cikin suka inda suka haɗu to wannan abin to shi za a karba kaga ai nan ga biyu nan ma a cikin uku na ya akwai biyu nan ga ɗaya nan ma a cikin na ya akwai ɗaya sauran fiye a watsar nan akwai ɗaya nan ma a cikin na akwai ɗaya to abin da suka yi faiki ya zama wannan yana da shi wannan yana da shi to wannan abin to shi za a karba an gane ko shine lazima mattafaqa alaihi sai malam ya ci gaba da bayani ya ce walau abana ha maridan inda ya saki matan shi saki na na wanda ta zama banat minhu sakin da ba raja'a domin in mutum ya saki mace bai da lafiya sakin raja'a ai ya bamanta da sakin da yake ba'ini ne sakin da ba dawowa ba kome a ciki sai ta ƙara wani aure yana cikin rashin lafiya ya mutu irin wannan sakin lazima huwa an karba saboda ba a wasa da saki wa ware satho kuma za ta gaje shi za ta gaje shi inda ya mutu a wannan ciwon za ta gaje shi wa in mata da iddati koda ko ya mutu bayan ta gama idda ne auta zawajar ko tana wani gida mata ta haihuwa sai aka ce wannan tsohon mijin naki da ya muke sakin nesa inda sakin raja'a ne to kuce shi daban amma sakin da ya mata saki ne na na nesa na ba zai yi dama ya dawo da ita ba to sai a ce ya sake ta ne saboda mugunta amma idan da ya sake ta ne sakin da yake raja'i ne zai yiwu ya dawo da ita a cikin jinyar nashi to da hukuncin shi daban amma tun da ya sake ta sakin da yake auren ya ƙare kwata-kwata kuma bai da lafiya to za ta gaje shi matuƙar bai tashi daga wannan ciwon ba ko da ta gama idda ko da ta yi wani auren amma idan da suke raja'i ne zai iya koma da ita kuma sai kaddara ta sa koma da ita ba har ta zama idda har ke wani aure to shine ke da harshe ko suka ce ko shi ko shi za ta gaje shi suka ce a'a ai suke raja'a ne an gane ku amma ba'i ne bai da miki shikaliya sai sabon fasali wani karatun ya zama dan kada Allah ya sa makarantar albarka dan akan fasali ya kamata tashi fasalun yunajjazu ko wannan fasalin za mu ji yana da mahimmanci wasu kalmomi ne mutum ya da wasu abubuwa masu shigo faɗa magana ta ƙari ba